العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا لوكتي دمكي دوكا درس مسلاتي أتكي وانا للتافي شرح السنة نا إمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري rahimahullah cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala yau muna takwas ga watan sha ɗaya shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ci gaba da bayani da malam yake mana akan abin da ya shafi sunna da kwadaitarwa akan bin sunna da kwadaitar da bayin Allah rike alqur'ani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kwadaitar da mutane koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda su ne malaman alƙur'ani su ne malaman sunna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tsawatarwa akan sabawa alƙur'ani da kuma sabawa sunna da sabawa magabata na gari da kuma tsawatarwa akan sabawa a cikin al'amarin aƙida wanda annabawa dukkansu sun haɗa kai akan aƙida ta tauhidi sun haɗu kan addinin musulunci har aka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan ya kira akan haka sahabbai suka amsa akan haka suka bar duniya Shi ne malam yake ce da mu anan shafi na talatin da ɗaya, daga ainihin inda yayi guntuwar sigira ya ɗauko wata sabuwa yake cewa li dina mabniyun alal al-ilmi لأن الدين مبني على addinin musulunci an gina shi ne akan ilimin da ya zo daga Allah ilimin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ashe ilimin da ake gane addini da shi sai in daga Allah ya zo ko kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan har ka shiga wani ilimin da Allah ba shi ya saukar ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi ya karantar ba sannan kuma kace da shi ne zaka gano addini ina ganin zaka dade kana lalube baka gano shi ba in har addini kake so ka gano to neme shi cikin Qur'ani ka neme shi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan ne addini yake shine ma'ana inna dina shi addini mabniyun alal ilmi an gina shi akan ilimi ba a gina addini akan jahilci yan uwa duk wanda yake gina addininsa sa akan jahilci aikin banza zai yi ta yi wahala gajiya zai gaji kuma ba za ba zai samu salarin da za a biya shi ba eh eh gajiya kawai za a yi don ba a gina shi akan jahilci mabniyun alal ilmi ana gina shi ne akan ilimi abdurrahman al-akhdari yace la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi ko zai halatta mutum baligin musulmi wanda fayil ɗin an buɗe in kayi ko dai ya zamanto kayi aikin lada ko kayi aikin zunubi to bai kamata ce ga wani aiki za ka yi shi a addinance kuma baka san hukuncin ka ba ya kamata kafin ka kai ga yinsa ka san hukuncinsa in ka san har abu gashi wajibinka ne ka yi shi to ka nemi hukuncinsa kafin ka kai ga shiga cikinsa amma in ka shiga karinka gini kana gini ba tare da ilimi ba to ginin sai ka gama shi ya kai koli sai a rusa shi ya zama aikin banza ilimin kuma wanda ya zo daga Allah wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake allazi ja amin indillahi wa rasuli wala tattabi'a hawa annasi kul kashedin kadabin son ran mutane karka yadda da son ran jama'a nan taron wasu abin da suke yi na son rai ka ce bari ka yi tun da duk haka ake a garin karka yi in za ka bi ka bi kitabu wa suna, ka bi abin da ƙura'ani ya karantar ka bi da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar to anan ne za ka yi addini amma karka kuskura ka ce za ka bi son ran mutane ka gani la tattabi ahwa annas wa ara'ahum ko kuma wa annasi. Kar karka yadda da bin ra'ayin mutane ra'ayoyukan mutane kaga ara ra'ayi ba ɗaya bane kowa ne da irin ra'ayinsu masu ibada da ra'ayi shi yasa kake ga ibadar ba ta zama iri ɗaya yanzu suna nan su ma kansu su ce amma wannan abun fa gaskiya za su bata mana wallahi kai abun yayi yawa za su bata mana eh to kuma wai duka kuma wai akidar ɗaya ake yi shi kuma yace akwai shi haka yake yanzu masu irin wannan soye-soyen zukatan da ba sunna suke ba duka bidiye-bidiye ne a gari ɗaya sai ka same su kamar haɗe suke amma su da kansu za ka tarda suwa ne suwa ne su ga shugabansu suwa ne suwa ne kuma su ga shugabansu su ai su ne yan kaza wayannan kuma su ne yan kaza wayannan kuma su ne yan kaza amma duka yan ɗariƙa kaza ne kaga an samu me farko dai abin da ya haɗa su sai rai sannan kuma abin da ya ɗan rarraba su a cikin gida ra'ayoyukansu ya bambanta kowa da ra'ayin shi kuma kowa ya yi kira kan wannan ra'ayin nasa amma ka isa addinin musulunci ka yi shi da ra'ayi ne ra'ayi baya addini sai dai mai Allah ya ce ya manzon Allah ya ce baka isa ba ra'ayi baya addini addinin jahiliya ne ake gina shi da ra'ayi kawai in na gana ka be min ba eh, in je in yi mai kyau wanda ya fi naka ko kuma in naka ya cika fasali sai in yi mummuna ba gunki na ya fi naka rashin kyau sai ka gan shi kawai yana ba da tsoro eh. haka ake gumakan sai ka ga wani kawai an yi shi hancin kawai ma ya fi fuskar girma gunkin eh to kaga ra'ayi ne duka gina shi ake akan ra'ayi kawai to amma mu addinin musulunci haka ake yi Dole ka ne ka binciko mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce tauqifiyun ne Allah ya taimake mu da ganewa wa mastahsanuhu duk abinda mutane suka gyara duk yanda suka gyara shi suka kyautata shi suka ce yayi to karka bi sai in Allah ne ya gyara sai in manzon Allah ne ya gyara mastahsanuhu abinda suke gyaggyarawa su Marcos Kolima bidi'a za a gyara ta a kwaskware ta a gyaggyara ta a gyaggyara ta sai a danka ma kai ta man gajiya hmm, suna gajiyar da mutane wannan amilatun nasiba Allah sauri ma tataba'u alaihi da irin abin da suke bin junansu a kai wai sai a ce ai biyayya ce bin shugaba wajibi ne e bin na gaba bin Allah so na gaba ko ina ya kira ka sai ka bi shi eh Allah haka ya tambayi wa'ancan jahilan na farko awalau kana abahu la ya yaqiluna shay'an wa la duna yanzu za ku bi ubannin naku ko da ba su da ilimi da jahilci suke ibada ko da ba su da hankalin gano gaskiya a cikin littafin Allah ba su san ma'anonin da annabin Allah ya zo da su ba sai ku bi su haka nan za ku bi su haka ƙur'ani ya ce suna nan suna ta bin juna eh bin shugabanni ne ai in dai shugabanni suka gaya maka bi su kai kan ba ruwanka eh in dai kai ai kai mai bi ne to wayancan ma haka suka ce eh masu bi to Allah ya sauke bi ya to kana bin abinda Allah ya ce ko kana bin mai kiran ka zuwa ga abinda Allah ya ce kana bin mai kiran ka zuwa ga abinda da manzon Allah ya ce to shi kenan biyayyar ka ta yi kyau amma wata biyayyar halaka ce wa huwa laysa lahu aslun suna ta bin juna fa akan abin da bai da asali la asla lahu fi kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam abinda suke yi wa junansu da'a a kansa baya da asali a ƙura'ani baya da asali a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma saboda tsawagen son rai sai kaga mutum yana ta ainihin bubudewa shi ya yarda maimakon in kaga sun wuce gona da iri kace musu mm wannan Allah kaɗai akewa? wa a shi ya yarda ai mishi kawai shi dai girma yake so ba a nuna wa mutane girman Allah ba a nuna wa mutane kimar manzon Allah sai a yi ta nuna muku kimar waɗansu waɗanda ake ce da su waliyai waɗansu kuma haka dai shehunnai waɗansu kuma haka nan ma ‘yan kustazai eh, haka nan za a ce maka ayi in ka bi su ka bi Allah sai zo ya rata ya maya fi yana tafiya kuna bi fi fi fi fi eh? sai a je a zauna kuje rabata cika ba amma ya bubbuɗe ta ko'ina zai ce to ku harraka ku harraka a harraka a harraka eh, eh. abinda za a fara buɗe filin kenan da shi tare. sai ka ji ganguna suna tashi shi ne ya yarda akwai wanda yake tara zuwa wallahi tallahi shi yana da hujja a ƙura'ani ƙura'ani ne ya ce su yi wannan su yi rawar su su more Eh? ya ce shi yana da ita yau ba kama karyar da ake wa ƙura'ani malam ba fa fassarar sahabbai suke bi ba fassarorinsu suke yi suna ta kama karya mutumin da ya zo ya ce ya min ba dismuhu ahmad ya ce ya ahmadu to kuke tsammani eh da Allah ya ce ya aki min ba dismuhu ahmad yace ku yanzu an tambaye ku waye Ahmad annabi Muhammadu dai mun san shi Muhammad sunan shi kuma a Makka aka haife shi gurin hijirar sa Madina to waye Ahmad eh Allah ya ta Ahmadun su ne wai shine Allah ne ya faɗa yace zai zo bayan wa bayan Muhammad bayan annabi Isa din wani zai zo sunansa Ahmad yanzu wannan fassara ce ta salahu salih fassara ce ta son zuciya wai Ahmad din ai ba Annabi Muhammad ake ne Allah ya tsawaye wai gaba mai Allah ya ce falan ma ja ko eh bil bayyinati e wai da ya zo gashi nan makiyarsa sai suna cewa wai haza sihir wai wai wai nan din wayanda suke ƙaryata su su waliyai gashi dai lokacin da ya zo din gashi ya zo ya bayyana kuma amma sun ce wai san ba su yadda ba sihiri ne a garin nan aka yi wa'azin a garin nan aka yi Allah ya sauri. a wannan taron ne wanda ya zo taron shi ne wanda ya ture mana bangon na ya ga sirrin da yake ciki Eh da dan fagirinsa ya mata haka kawai ta tunsure da ya gani sai ya maido ya ta zauna kip ko bai ba ba <laughs> mutane kuma wai aka yi takabbara wai an yarda kai malam mutum Allah wani da ke da kyankyaso so ba bambanci wani ba tunaninsa da tunanin kyankyaso so ina ganin kai a ce dai mutum ya zo wai ya tura bangon nan wai ya ga abin da ke kasa wai ya maido kamar ka tarda abu ko wai ɗan ƙarami aka ka ɗan ture shi aka je ka ga a ciki zai ka maida shi ka zauna, haka yi mata ya fito mubi zai je yau wai shi bai ma san bai taɓa zuwa son ba sai da ya yana cikin mota can da ya dan barka he ga dutsen nan sai dan nuna shi da yar sandar sunan da suke rikiya ta eh sai ta tunsure sai ya ga alherin da yake kasa yake kai direba ikona shiga garin nan garin nan akwai wata nima a ciki eh da ya je tar da wannan zabiyar ya ne na san akwai mutanen Allah a nan tun da na haka har ya musu alƙawarin zai kawo ɗan shi garin hmm, shi baya magana da hausa fa larabci yake ana fassarawa da fulatanci in yayi larabci sai a fassara da fulatanci Mina san akwai wanda suka ji wa'azin anan eh bin son zuciya ne zunzurutu ake addinin da shi ba wai ana nemo wa aya a fassara ta daidai ba ba wai hadisai ake wa a fassara su daidai ba saboda an yi shuru ba mai fada in ka faɗi ba za ka zama saniyar ware za a daina mu'amala da kai don haka kai shiru kawai ka fata a da yawa mutane za ka ji wallahi mun ba mun san abun abun yanda yake kawai don dai abun ne eh to malaman mu haka dai muna dan lallabawa dai kawai yanzu kana dan wuta ka bayyana kanka dai kenan ka shiga uku mun san ƙarya ne amma dai muna ɗan bin su ne kawai wai suna ɗan bin su ne kawai wa mastahasanuhu wa ma tatabawu alayhi wa huwa laysa lahu aslun fi kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam suna nan suna tabin juna akan abun karka yadda kai kace za ka yi wannan da'ar abinda ba ya da asali a cikin ƙura'ani bai da asali a cikin sunna kama ƙala alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah ya faɗa wanda tsira da aminci suka tabbatar masa man ahadasa duk wanda katar da ya ƙago wani abu fi amrina haza cikin wannan addinin namu ma laysa minhu wanda baya daga ciki a sabo ne kawo shi aka yi aka cusa baya cikin addinin to fa huwa raddun ya sani fa in yayi ma da masa za a yi ko yayi ginin rusawa za a yi fa faqadinnahu ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura haka za a yi musu Allah ya kare wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ko maimakon man hadata fi amina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun a wata ruwaya man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddun fallazi yuridu an yakuna amaluhu salihan mufidan fa alayhi bi amraini. duk mutumin da yake so aikin sai zama mai kyau mai amfani to na kore shi da abu biyu in ji malam Dallai. ka rike abu biyu in kana son aikin ka ya zama mai kyau sannan wanda zai ma amfani mai kyau mai amfani amma akwai mai kyau mara amfani to ba ya da amfani kenan don ya yi kyau bai da amfani mai kyau mai amfani amaluhu salihan mufidan aikinsa ya zama mai kyau sannan mai amfani to alaihi bi fa alaihi bi amraini lalle ne ya rike abu biyu al'amrul awwal malam yace al'amari na farko ikhlasu dinillahi ikhlasu dinillahi min ash-shirki ka tsarkake addinin Allah kada ka yadda kai shirka a cikin ibada ko ba shi bane eh ikhlasu dinillahi min ash-shirki ko a ah, eh to a ikhlasu dinillahi min ash-shirki da ikhlasu dinihi dinihi lillahi wato mutun yayi addinin Allah da ikhlasi ko kuma ya tsarkake addininsa ya zama ya yi shi da ikilasi don Allah an gane ko duk ibadar da za ka yi to ya zamana don Allah kake yin ta kar ka yi ta don wani yanzu a ce nan inda muka zauna muna karatun nan ba don Allah bane amma idan wani ya zo ba zai ga abun mai kyau ba amma bai da amfani to in dai ba don Allah bane ya yi kyau amma bai da amfani duk wanda ya zo ce ka mutanen nan suna kokari kullum wallahi haka zaka ka same su to amma ba don Allah suke yi ba ya yi amfani to amma idan aka samu lillahi don Allah muke zuwa don Allah muke daukan darussanmu ba don riya ba ba don wani abu ba don gyara to shi kenan mun samu martaba ta farko ya yi kyau tunda don Allah aka yi shi ko wal amru tsani al'amari na biyu kuma ittiba'uhu sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ikhlasuhu min albidai wal muhadathati dole ne a samu ka bi sunna a aikin wannan aiki da kake yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yin shi yana yin irin shi ko baya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacinsa zama yake yara karantar da sahabbai ko su kuma su yi shiru suna shauraro ashe mun yi don Allah kuma mun yi koyi da sunna da muke darussan masallaci haka ne ko ba bane in har muka yi don Allah sannan kuma gashi abinda muke din haka manzon Allah ya yi. amma da da muka shigo masallacin mun kura wuta a waje sai mu dan gasa gangunan mu gasa mu gasa sai mu dawo sahana ta shiga tsakiya shoi shoi shoi sauran kuma sai suna ɗan abin nan sai yana bayarwa muna amsawa sai mu tambayi mu. haka annabi yayi tare da sahabbansa eh to mun yi bidiya. ko da ya mana kyau ya mana daɗi, to bidiya ce ko kuma da muka shigo ba mai ji ba mai gani kawai mu rude mu yi jirgin da zufa ta faduwa muna tashi sai mu tambayi kanmu haka annabi ya rude haka yayi haka sahabbai suke yi to na ashe mun yi bidiya ko to sai mu yi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da sahabbansa lalle ne a samu an bi sunna wa ikhlasuhu min albidai kuma a tsarkake addinin daga bid'a kar don Allah amman bid'a ka zo kai ta bid'a kana ta don Allah kake yi ko don Allah kai in bid'a ce to Allah bai son bid'a sai in ya zama ya dace da sunna wal muhadathat da abubuwa daban-daban wanda aka kakkago su aka cuccusa su cikin ibada sai in ka same shi ka annahu huwa har ka gama kamar shi ma addinin ne amma ina sai an fassara ma sai ka gane ba addini ba ne insan mukhalafatin fil aqidati wal mukhalafati fil ibadati katira mutum zai zo ya tarda inda aka yi ta sabani a wajen aƙida inda aka yi ta sabani a wajen ibada yanzu wasu idan ka je ka tarda suna karantar da tauhidi sai ka ji shirka ma suke karantawa kuma su ce tauhidi ne don garin za a karantar da ku tauhidi gaba ɗaya sai a sai a maida kuma ba ku da Allah a dawo a nuna ma kaman ba shi ma sam aqidar ba a hadu akan aqidar ba aƙida kuma guda ɗaya ce tun annabi Adam har kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma za tar tarda mutane sun saba a aƙida? sannan kuma a zo a sassaba a ibada don wasu suna yin ibadar kama ja'ad waɗansu kuma suna yin ta da bidiyoyi nasu, lahum a hawa'un wa lahum raghabatun mutane da kake ganin su suna da ra'ayoyi sannan suna da kwaɗayi kowa da abin da yake kwaɗayin ya samu da irin abin da yake kwaɗayin ya zama wani shi Allah Allah yake duk abin da zai yi a ce shi ma waliyi ne shi ƙarfi da yaji sai ya rinka lalata rayuwarsa ya taimai da kansa wasu abubuwa ya ta a ce waliyi ne fa wannan sai ya yi abin da zai ƙago ta da dabarbaru yadda za a kira shi waliyi ko sharifi me yasa kuke gani mutane sai wannan ya farka ya dawo ya ce annabi ya aiko shi wannan ya farka ya taso ya ce annabi ya zo wajen shi wannan ma ya zo ya ce shehu ya bayyana gidan shi wannan ma ya zo shi dai ya samu ya samu matsayi a ce shi ma ya zama wali mutane suna da ra'ayoyi in da yawa da kuma kwaɗayi da yawa kowa da irin abin da yake kwaɗayi kwaɗayin ba iri ɗaya bane ne ragabat wani shi burinsa kawai a ce shine shugaba shi nan alhamdulillah shine shugaba in an zo an ce shugaba na kaza sai ya ji wani daɗi eh haba shine shugaba fa na wuri kaza duka shi burinsa nan a ce masa shugaba wani kuma burinsa kwaɗayinsa ya haɗa nan ya haɗa nan ya ɗan jawo ku ya nuna muku shi gashi ba na Allah ne sai ya samu kuɗi kuɗi shi inda zai samu kuɗi shi kenan shi bukatarsa kenan ba wa don Allah yake yi ba don abin da yake samu a wajen ku shi yasa yake shi kowa da irin ragabar ragabat kwaɗayin nau'i nau'i ne kowa da irin nasa wani shi kuma so yake Allah Allah yake a ce shi ma fa malam ne da ƙarfi da yaji zai dage sai ya iso haba yaushe haka zai dage shi ne kawai ragabat mutane suna da ra'ayoyi suna da kuma nau'in abin da suke kwaɗayin zama kowa da irin abin da yake so ya zama to sai kai hattara Warahun ara'un walahum ko burukun suna da ra'ayoyi kuma suna da hanyoyi buruk ba ɗari'un ba kamar yanda aka ce mutane suna da son rai a hawa soye-soyen zukata ragabat da kuma burace-buracen fadayin abinda nake so in zama abinda kake so ka zama abinda yake so ya zama walahum ara'un suna da ra'ayoyi kowa da ra'ayin da yake talla wani ra'ayinsa bukatar sai ga an kafa tauhidi da sunna ra'ayinsa kenan ya ga kowa ya tafi akan kitabuwar sunna wani kuma so yake kawai ya tura muku soyayyar wani bawan Allah ya raba ku da son Allah ya raba ku da son manzon Allah kowa da irin abin da yake so wani kuma so yake ma kwata-kwata a bar musuluncin kawai a ta kafurci ara kowa da ra'ayinsa wanda yake kiran kuma mutane a kansa walahum turukun kuma suna da ɗariku turuk ba ɗariƙa ɗaya ba turuk ɗariku fananu la tabi'un nasa don haka mu ba ruwanmu ba mutane muke bi ba la tabi'un nasa mu ba mutane za mu bi ba bal na'ridu lahum ko ma alaihin nasu za mu da kanmu daga duk abinda mutanen nan suke kanshi na soye-soyen zukata na ragaba na ara na aturuk duk ɗariƙun nan nasu da ra'ayoyinsu da kwaɗaice-kwaɗaicensu da soye-soyen zukatansu ba ruwanmu malam ya ce tun mu rabu da wannan mu dawo mai alal kitabi was sunna mu karkace musu mu koma mu rike qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan shine tsiran mu karka zo ka damu kanka kace ni wallahi abun na rasa nayi malaman ne sun yi yawa wannan in yazo ya ce maka kaza wannan in yazo sai ya ce maka kaza to duk rabu da su in ka ji mai ce maka ka zo ga qur'ani da hadisi ka je gunshi in ka da kowa ya yi rumfa wannan rumfar kitabu wa sunna wannan rumfar ɗariƙa wance wannan rumfar shi'a wance wannan rumfar jama'a wance wannan rumfar ka tafi wajen kitabu wa sunna ka shiga ka zauna ka shiga rumfar ƙura'ani da hadisi ka huta duk sauran rana ce nan ne inuwa take mai bakan damiya ya ce duniyar duka za ta zo ta zama rana babu inda bakar inuwa take sai a kitabu wa sunna dole don haka malam ya gargade mu kar mu yadda wai don ganin ga taro ga inda aka fi ga inda muhimman mutane suke wanda ake ji da su a ƙasa masu faɗa a ji duk nan suke to nan annabi yake sallallahu alaihi wasallam anan su abubakar suke anan su umar suke anan su aliyu suke anan su usmanu suke anan su talha suke anan su zubairu suke anan su sa'idu suke anan su abdurrahmanu suke anan su sa'adu suke sai ka tambaya ka ji aka suka yi wannan shine ra'ayin manzon Allah shine ra'ayin sahabban manzon Allah shine abin da alqur'ani yace shine abin da hadisan manzon Allah suka ce a'a ba wai haka bane haka dai muhimman mutanen mu suke yi wa'inda ake ji da su kuma su ne shugabanni to wannan ba ruwanka da shi ka koma ka bi inda Allah ya ce inda manzon Allah ya ce inda su abubakar su umar su usmanu su aliyu suka yi zamanin su kai ma kai zamani a wurin ba wai ina nufin ka je can inda suka rayu ba a a wajen qur'ani da hadisi anan suka rayu har suka bar duniya kai ma rayu ciki har ka bar duniya shikenan ka tsira akwai bacewar basira mutum ya ce wai shi ya rasa gane gaskiya ba gaskiya ba ta buya ƙarya ce take dodorido amma gaskiya ita santa take kuma ba ta lalabe-lalabe mai bin gaskiya ba ya lalabo ba yauwa budawa kawai zai yi yabe an gama ba wai nan gaba za a wallafa ba bidiyoyi ne ba a gama su ba ma yanzu ake kai waɗansu ba su gullo ba ma amma addini an gama shi tun ranar da aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina an gama bi kawai ake yi amma bidiyoyi wa'yansu yanzu ba su shigo ba ma yanzu abin da ake yi a yanzu shehunan da suka wuce shekara hamsin ba su san shi ba shekara arba'in ma ba su san shi ba kaga yanzu aka kullo da shi sabo dal to amma an taba canja aya qur'ani an taba canja wani hadisi to ka tsaya a kitabu wa sunna ne ba matsala ba wahala ranar da duk kaga wani abu ya shigo muku ya kuce kai ture wannan bidi'a ce hudda hudda bidi'a ce wannan ba aka kai kai kai shirka ce shirka ce shirka ce shi kenan ba yanda za a yi kamata in dai kana aiki da kitabu wa sunna Allah ya taimake mu fama wafaqa kitabu was sunna da duk abun da aka zo da shi kaga ya dace da kitabu wa sunna to fa huwa haqqun to wannan abun gaskiya ne rike shi Eh, in dai har ya yi daidai da kitabu wa sunna wa ma kalafa huma fa huwa batilun abinda kuma aka baka sai kaga ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisan manzon Allah to kariya ce wallahi ka rabu da shi ka bar shi in kuma ka rike shi ka rike batil inda imamul barbahari yake cewa fala tattabi shay'an bi hawa qawluhu fala tattabi shay'an bi hawa. da kada ka bi wani abu da tsorai la tattabi shay'an bi hawaka wa ragabatika kada ka bi abu don tsorai ko don kwaɗayin zama kaza ko don kwaɗayin samun abu kaza akwai lokacin da wata matsala ta bullo ba mu yarda da wannan matsalar ba mun ga ta saba wa kitabuwar sunna aka yi wani taro ana gargadi aka ce to duk mutumin da ya kuskura fa ya aka karbe mar mukamin safa to ko ya dawo fa ba za a maida mar ba ba a maida muqami yanzu yawa mutum yayi hankali in aka riga aka karbe ma muqamin ka ba don kai wani laifi ko ka dawo ba za a maida ma ba eh aka yi tozzar da ido ana ka annahu huwa to wani shi dama mukamin yake so ya samu to gashi nan a yi ba gaya ma kai ne baka sani ba shi ya ce shi ne wanin kawai bukatarsa ta biya shi kam shi ne wani baka taka aya Qur'ani ba baka kaka hadisin manzo Allah ba wai ka taka ra'ayi sai ai ta kai goro ai ta mari a bata wuni a ɓata dare ana taro a kanka ka saba wa ra'ayin tafiya har jos an kai eh wai mu fa son ba mu da malami mu fa son malamin mu ba ya da akida mai kyau mu fa son mu fa son mu fa son sai da aka nemo wani daga jos aka kawo musu sai ya gudu a'a haba yanzu kan muka samu malami haba yanzu sai aka yi za a kome ilimi ne yana ina mana yana ina yan sani ba wannan ya gudu son zuciya matsala ne bari in ga muku wallahi wallahi wallahi son zuciya matsala ne ni ba duk da zan faɗa maka zan faɗa maka shine karkar karka yi tsammani wai akwai wani abu da nake ragewa abin da aka yi da kai ne yawa haka yake ni abinda nake kiran mutane yanzu ba wai ina kiran ka akan wani ra'ayi na ba ko wani abu kitabu wa sunna rike in so ma mun hadu mare ni yawa ni dai na ce ka bi kitabu wa sunna yawa ba wai ni din ka maida ni wani abu in dai ka rike kitabu wa sunna shikenan ni ni ka biya ni tunda dai ka yarda ni din in so ma mare ni in mun hadu Allah ba zai biya ka gane ba na bukatar wai ni din ka maida ni wani abu a mai da kitabu wani abu mai da sunna wani abu shikenan to mutane suna da ainihin ragaba malam ya ce fala tattabi shay'an bi hawa wallahi kada ka yadda ka bi wani abu da son wannan littafin bakandamiya ne ba sharhu sunna sunna ce tsantsa yake so ya fito da ita kawai ba wani shakil a ba dungu ba yar zana-zana dama sharhu sunna aka ce yawa duk wani son rai kankabe shi za a kai a watsar a tsaya santa santa kada ka bi wani abu bi hawaka da son ranka son rai matsala ne ina muke waragabatika da kuma ainihin kwaɗaice-kwaɗaicenka don kwadayin kaza don kwadayin samun kaza don kwadayin kaza mm kada ka haka walakin ya kunu hawaka waragabatuka tabi'aini lima ja'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yace sai dai abinda nake kiran ka kai kai kokari ya kuna hawaka ya kuna hawaka ko son ranka ya zamanto wa ragabatuka da kwaɗayinka burinka tabi'aini dukkan su suna bi lima ja'a anillahi abinda zo daga Allah son ranka ya bi abin da Allah ya kawo kwaɗayinka ya bi abin da Allah ya kawo wa rasulihi da abin da manzon Allah ya kawo burinka kitabu wa sunna kwaɗayinka kitabu wa sunna sha'awarka kitabu wa sunna da abin da suka tattaro dama haka ai hadisin manzon Allah ya ce duk abin da yake cikin duniyan nan inanne ne illa alimun wa muta'allimun ko kuma yace illa ma kana lillahi sai abin da ya zama na Allah kawai duk wani abu in ba na Allah bane tsinanne ne wa alimul ladhi yad'u ilayhi wa muta'allimul ladhi yaqlubu da malamin da yake kiran mutane zuwa ga wannan abun na Allah da ɗalibin da yake fafutukar nemo ina yake don ya gane su ne kawai ba tsinanno ba amma sauran duk la'antattu ne duniyar dukanta hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kayan duniya tsinanne ne sai wanda aka yi don Allah na Allah da malaman da suke kiran mutane zuwa ga na Allah da ɗaliban da suke nemo na Allah su gane an fahimci hadisin ba akwai shi mun karanta shi kuma ba ya yake ba mun bi shi mun bi shi mun bi shi mun karanta ko ba kawo larabcinsa ba ka gani to don haka duk abin da za ka yi ya zamanto ya bi abin da Allah ya zo da shi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haza huwa sabilun najati yace to wannan ne kawai hanyar ka da ka bi ka tsira ne kawai hanyar tsira amma in ba shi ba duk hanyar halaka ne wallahi eh eh na na tsalle zuwa gaba ko to shikenan fala ta hawa ila ma jaa anil anillahi kar ka yi son rai ka karkata daga abin da yazo daga wajen Allah ka sa son rai a ciki wa rasulihi karka yadda ka sa abin son rai a cikin abin da yazo cikin manzon cikin shanin manzon Allah kenan karka sa son ranka cikin harkar Qur'ani a cikin harkar sunna karka sa son rai sai ka bata sunnar taka in ka sa son rai kuma a can sai ka bata ainihin ka Qur'ani ba a fassara shi da son rai sunna ba a fassara ta da son rai don haka karka yadda ka sa son rai a cikin wa'annan al'amurra dukkan su guda biyu din nan wara ga ina muke ne wala taragabu ila ma jaa anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura don wani abu don wata manufarka don wani son ranka ka kyamaci abu ka kyamaci abin da yazo daga alqur'ani ko yazo daga sunna kar ka kyamaci abin da yazo cikin qur'ani don son rai ko don wata manufa ko don wata bukata wala targab wala targhabu ko illa ma jaa anillahi kada ka yadda kai ko ni sai wannan da Allah ya kawo maka wa rasulihi ko wanda manzon Allah ya kawo maka amma kada ka yadda ka kyamace shi in ka kyamaci ƙur'ani ka kyamaci sunna don buƙatarka don son ranka don ka cimma burinka to ka yi asara kar ka kyamace su ka kwaɗaitu da riko da su ka kwaɗaitu da ɗanfaruwa da su saboda ka dace ana ganewa in akwai son ranka ya gullo, to in an kawo ayar ƙur'ani je, ka bi ƙur'ani in akwai son rai da kake sha'awar wani abu in an kawo hadisi aje ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hadha huwa sabilun najati wannan shine kawai hanyar ka tafira. amma in ba shi ba to hanya bata ne Allah dai mu kada ka yarda ka kira mutane akan wata hanya ta son rai gara kai kai kai kaɗai tsakaninka da Allah ka tuba Allah ya yafe maka in lokacin da Allah ya sa in kana da rabo amma ka bata ka ɓadda wayansu to ba akwai matsala ranan da ka tuba fa sai ka hau minbari kuma ka gaya musu kai da ƙarya na yi illa man ba wa sulha ba Allah yake lalle waɗannan da yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu aslahu suka gyara aikin su suka bar son rai bayan sun tuba wa bayyanu kuma suka bayyana wa mutane wannan abin da muke da fa ne wallahi da barna ce ƙarya ne bidiya ne shirka ne ga gaskiya to shine zai tsira amma ka shiga daki kawai Allah na tuba wannan abun na san ba daidai bane Allah ina yi ne don in ci abinci to ai baka tuba ba ga yawa mutane ka ne ni abinci ne da shekara bakwai da suka wuce goma da suka wuce ishirin da suka wuce ka ce don yin ci ne eh? eh sai ka bayyana ka ce amma ba gaskiya ba ne ba ni dai ina bi ne don nema abinci amma yanzu na tuba kuma ku bari eh? wallahi gani suke yi sun yi haka sun ji kunya kuma idan da zai haka din zai mutunci a lokacin ma zai ci abincin kwarai kuwa na halal amma mutane sai su zo su yi tabbatar da jama'a su yi tabbatar da jama'a in sun gama shayin giya su yi ta zage shi karuwa ta wuce su zage ta wanda in ta shiga daki ra dare ɗaya in ta tuba shi kenan Allah ya yafe mata kai ba taron jama'an nan da ka hallaka eh Allah ya sauke na wuce wa ƙaunuhu aka ne? Idan ta ba ta hawaka idan har ka bi son ranka maimakon kitabu wa sunna sirta min allazina tabau a hawa'ahum ka zama daidai da waɗancan da aka ce sun bi son ransu walam yattabi'ul wahaya ba su bi wahayi ba al-munazzal wanda aka saukar qala ta'ala ga ayar inda Allah yake cewa fa'in lam yastajibu laka idan har ba su amsa maka ba ya rasulallah? ayoyin da kake karanta musu da fassarar da kake musu da hadisanka lam yastajibu laka ba su amsa maka ba alaihi salatu wassalam to fa'alam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum abinda kawai suke bi son ransu ne yanzu kan ba addini suke yi ba suna bin son ransu ne haka ne kuwa wa mana ballu wane ne to kuke ganin ya fi bata eh mimmanitta ba hawahu kamar mutumin da ya bi son ransa haka ne ya bar abinda Allah ya ce ya bar abinda manzon Allah ya ce sai ya bi son rai bi gairi hudan ba tare da wata shari'a da ya samu yanzu akwai son rai na wanda nike so in ga tauhidi ya tabbata zuciyar kowane mumini in ga kowa ra'ayinsa kitabu wa sunna kaga wannan ai akwai hudan domin umurni na samu daga Allah yace ayi wannan kiran ud'u ila sabili rabbika ko ka kira mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kul hadhihi sabili ka ce musu hanya ta kenan ad'u ila Allah ina kiran mutane zuwa ga addinin Allah zuwa ga kadaita Allah ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man dani da duk wanda suka bi ni wa ma ana minal mushrikina ba ma cikin mushirikai mu ni ba na cikin mushirikai kaga kenan idan har akan wannan ne son ranka shine burinka shine kwadayinka alahudan kake kira to amma shi wancan yana kira ne akan hawa'u kawai bai iri hudan ba tare da wata shari'a min Allah da ya samu daga wajen Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma adh kuma Allah bai shiryar da mushrikai azzalumai wa'inda suke zaluntar Ubangiji su rinka ɗaukar ibadar Allah suna yi wa wani Allah, su rinka ɗaukar shari'ar Allah suna kasa ta su yi na Allah su yi na wani, ba shirka ba ne? Ka yi irin na Allah ka dawo kuma ka yi irin na shehuwa ne. In an taɓa ka kace bi kai musulmi ne. Ga na Allah wanda aka samu aƙidar ko kuma karantarwar daga wahayi. ga kuma na wane wanda shi kuma tsarin karantarwar daga wane akwai matsala wa ƙala ta'ala fahakun bainahum bima anzalallah in za ka yanke wa mutane hukunci to ka yanke musu hukunci da abin da Allah ya saukar kar ka yanke musu hukunci da son ranka ka yanke hukunci da bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kuma karka yadda ka bi son ransu har yanzu matsalar kenan wani yana nan yana gudanar da malantarsa sai ya dubi wani abu ne ake so a gari a kansa zai yi ta wa'azi yana gyarawa don ya samu shiga bai bi son ransu ba wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son ransu kai kam ka bi qur'ani ka bi abin da Allah ya ce in sun so su soka in sun so su ƙiƙa kai dai ka nemi yardar Allah ka nemi Allah ya soka wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaqqi ka je ka bar abun da yazo maka daga Allah na gaskiya ka kama son rai ka kama son rawa'insu ko kuma ka gyara son rai ka ɓata wahayi kun karka yadda wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan muka dora ka akan shari'a daga cikin wannan addinin al'amarin wannan addini ina muke fattabiha don haka kabita wannan shari'ar kabita kenan ashe saba wa shari'a saba wa umarnin Allah domin Allah ya ce mun dora ka akan shari'a min al'amri daga wannan al'amari na addini wanda manzon Allah ya ce man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun to lalle mun dora ka kan shari'a da cikin wannan al'amari na addini fattabiha ka bi wannan shari'a wala tattabi hawa allazina la ya'lamuna kar ka dawo kuma ka bi sauran jahilai kana malami kuma ka dawo kana bin ra'ayin ma jahilai to me akai kai da ake so ka gyara jahili kuma jahili ya bata ka eh mun je wani wuri za a yi wa'azi sai aka ce to amma fa nan fa akwai yan banga da yawa kar ku yadda ku tabo shirka ko wani abu <laughs> eh wai akwai yan banga da yawa kar ku taba shirka don in kuka ce laya ba kyau guru ba kyau da kyar za ku je gida eh. na ce to ku yanzu kuna nufin yan banga duka mushrikai ne kawai in an yi wa'azin shirka sai dan banga ya fara ka da duka haka ga gaya ma wani dan banga bai ka tauhidi ba ne? Eh? su sun ɗauka kowa ma in yana banga eh, mushriki ne wa ya gaya ma wani dan banga ya fika sunna ya fika tauhidi to kuma in ma hakan suke idan aka dan ja su, da dai a ce ayi da hikima ko to amma a ce kar ayi don su fa su ne ayi dai a gyaggyara Allah ya sauke eh a ah, na ba za a zo gida ba za su kare mutane to Allah ya sauke don haka aka ce to kala kakkabi wala tattabi a hawa awa alladhina la ya'lamuna karka yadda ka bi son ran wa'anda ba su da ilimi a'a ka bi son ran masu ilimi ka bi son rai na ilimi irin abin da ilimi yake so shi za ka so ilimi kuma a kitabu wa sunna ko a qur'ani da hadisi ne yawaita irin wa'annan wanda za ka ga wani ɗalibi ne sai ya ɓata a ribibi cikin abokanai in yazo yayi karatu yayi karatu maimakon abokananka ko dai su gane su bi ra'ayinka ko kuma ku rabu a sai ga kawai shi zai zo yayi karatu amma in yazo cikin su abinda suke so shi ma in ana hira shi zai gyara to ina bambancin ka zuwa makarantar bai amfani ba in sun bata tauhidi kai ka gyara in sun bata sunna ka gyara in sun kawo bid'a ka bata to anan ba ko a daidaita abi ka kai ma dalilin ka su shirya ko kuma a rahu sai ai haza firaku baini wa bainakum to amma wai kaga mutun ya je yayi karatu matsala ya san ba ta da kai in ya dawo ya shiga cikin wayanda suke da wannan rayin shi ma sai ta gyara wannan din to me amfanin karatun da aka yi hmm? ba bambanci kenan ko kuma a malami in ya shiga cikin inda ake al'ada sai ya bace a rububi al'adar mu kenan mu a nan kafar Hausa wani ne muka dan kebe da shi muna tadi haka muna magana mana magana ce a'a mu ba abin da kuke faɗin nan mun san haka yake amma ka san yanayin al'adar wajen namu yadda yake mu yanzu idan muka nuna mu ma ba ma wannan ra'ayi to dan abun da muke dan samun nan ma sai mu rasa shi shi yasa muke bin su yayin da suke so eh, eh. bai da Allah ke so a wani ne muka zo muka same su a garin muna zaune muna zaune da aka zo sallah da aka sallah ne sai ce alhamdulillahi rabbil alamin sai wancan ya ce ar rahim wannan ya ce maliki yawmiddin wannan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wancan ya ce ihdina siratal mustaqim duk masallacin kowa sai yi aya aya to da aka yi za a ba yawa ayoyin ba su kare ba dama mutum ina jin ko mutum shida ne sai liman ya karasa ta ƙarshen muka gama ya ce ya aka yi haka ya ce a'a asalin liman haka yake ni in ban yi ba ce shi na ibi ne yace in ban yi ba za a ce me yasa sai a ce na zama dan izala shi ya zani nike musu wani abu ne mai wuya Alhamdulillah, rabbil alamin gawai su ma yi ziyara ni rahe eh maliki yau ne ya ce iyaka na abu da iyaka na sai guda guda layi ake bi ni matsalar ma ta can aka somowa maimakon ta dama sai na ga ta can aka faru. daga ƙarshe sai a yi wunar ya ce a shi yana yi ne saboda liman haka yake yi don yanzu ni in na ce ba zan yi ba za a ce na fi liman ne na fi liman to Allah ya madaukakin sarki yace wala tattabi ahwa'uhum karka bi son ransu ko kuma wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna karka bi son ran wa'anda ba su da ilimi a'a kai amfani da iliminka ai ne ilimi shi ake bi ba wai shi yake bi ba to me ilimi ya dawo ya bi ne aka yi hmm? shi yasa kake gani sai a ta tura yara makaranta su je su dawo kuma sai su dawo a yi ta harka tare duk wanda ya je dawo sai ya bata rububi duk wanda ya je dawo sai ya bata rububi bukata dai in ya dawo dai ya sauki alqur'ani a yanka rago a yi biki shikenan sai bace cikin tuka shi kenan ba gyara to kaga ya kamata idan kayo karatun ka dawo to kuma kai tuciya a wajen ka tashi kuma kai tawali kana nasiha to sai a yi sa'a ɓangaren da kake ɗan gyaru duk mutumin da Allah ya taimake shi da ilimi ya zauna cikin inda ake barna bai cewa komi to ba abin da zai cewa Allah in yaji ba abin da za ka gaya wa Allah in ka ji don ba kai zaka ce to ai wallahi sun fi ƙarfinmu ne saboda rauni shi ya sa na haƙura ya ce to ba za ka bar gurin ba eh ba za ka bar gurin ba haka aka yi wa inda suka zauna a makka ana ta hijira su suka zauna wai su rauna na ne Allah subhanahu ta'ala yake tambayar su menene damuwar ku kuka zo kuka zauna a garin da ake shirka gatan kowa ya kaura ya koma inda kitabu was sunna yake an koma wajen da qur'ani yake sauka wajen da wahayi yake sauka wajen da masu Allah yake fassara da sunnarsa ba za ku je wurin ba suka ce a'a saboda mu muna da rauni muna da rauni ba za mu iya ba kaza kaza kaza Allah ce to kasar Allah ba ta da yalwa ne me yasa ba za ku kaura ba eh kasar Allah ba tana da yalwa ba ku kaura mana fatu hajiru fiha ku kaura mana a cikin kasar in nan ga ayi ka koma nan mana to wallahi baka da dalili karshen wa'annan din aka ce yan wuta ne karshen sun zama yan wuta sai dai waɗanda su rauninsu ya kai rauni suna so su ƙauran sunyi sunyi, sun yi ya gagara to su wa'annan Allah ce zai karbi tubansu zai musu afuwa ya yafe musu don su a a afuwun ne kurun ne aya ce ga ta can a fili na faɗi hausan ne Allah ce mu ce mu to don haka kar a yi karatu a gane gaskiya a zauna a kanta kawai a yi shuru a yi ta bidiya a yi ta al'ada a yi ta shirka cikin masu yi wai don a zauna lafiya a biya rima a sha kiɗi Allah ya ina innahum su irin wa'annan mutane ba la yughnu anka la yughnu anka min Allah shay'a haka ne eh eh to shikenan innahum lan yughnu anka min Allah shay'a su ba za su wadata maka komi a wajen Allah ba mutanen da kake neman yarda su din kana zamanin an je lahira za su tsaya ma ne in kace a suwane suwane nabi akwai wadatar maka da za su yi a can wallahi lan kaga har abada lan yughnu anka min Allah shay'a har abada ba za su wadatar da kai komi ba min Allah daga wajen Allah gara ma ka bi Allah ya fi maka ka bi mai kiran ka zuwa ga Allah ya fi maka wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd su azzalimai sashen su na son sashe ne kawai wallahu waliyul muttaqina Allah kuma masu takawa yake so masu neman kare kansu daga shirka masu kare kansu daga bid'a masu kare kansu daga son rai su koma addini na asali su ne Allah yake so amma wa’yancan za ka yi abun sai makiya Allah su so ka saboda kayan da suke so su sa aga suna son junansu yau in ka ce kai kitabu wa sunna za ka yi ba ka son ka amma in ka ce yau ka kaburce sai kaga yauwa sai an yi biki an yi taro a kanka yanzu idan da yau musulmi wanda yake fitacce Allah ya kare Allah ya Kaddara wa misali ne zai kaburce ce yau ya koma arnanki in kaga yadda arna za su yi ca akan shi in fitacce ne sai an yi biki sai an bashi gida sai an bashi mata sai an bashi mota sai an bashi matsayi sai an bashi mukami kuma cikinsu wa'inda aka aibe su suna kaburcin suna nan cikin talauci amma saboda me yasa kai ake son ka ka bar gaskiya ka koma kafirci wancan kuma dama anan yake to yanzu ma idan kana kitabu wa sunna kitabu wa sunna sai yau kace ka ba ka kai ma yanzu zaka harraka sai ce yau wa mi jottakam eh sai an yi ta sanarwa sai an yi ta sanarwa ana son ka amma ba ka zamani eh đó là nhiều hôm nay phải cái này đi yace fa'an fa'an tabai fa'an tabayyana eh na ga wurin bane to shi kenan fa'anta kai yanzu halin da ake ciki kana nan fa baina amraini tsakanin waɗansu al'amurra guda biyu imma an tattabi addina sahiha imma an tattabi addina sahiha ko dai ka bi ingantaccen addini da ya zo daga ƙur'ani da hadisan manzon Allah wa imma an tattabi a hawa ko an tattabi al-hawa ko kuma ka bi son rai me ka fi so yanzu dai tsakiya kake ko ka bi addini na asali mai kyau ingantacce daga ƙur'ani da hadisi ko kuma ka bi son rai gashi nan la salisa lahuma don ba na uku ba na uku in dai ka bar dinar sahiha duk ma wanda kaga dama kwaci ko ka jamo la kawai kai duk ɗaya ne ba na uku in ka bar na Allah ɗayan nan to sauran duk ɗaya ne ba na uku ko dai ka bi addini sahihi ko kuma ka bi son rai don kowane addini kawai matukar ba wannan na kitabu wa sunna ba son rai ne matukar ba wanda Allah da manzon Allah suka karantar ba ne son rai sunansa to in ka bi Allah ka bi manzo Allah shine ka bi addini ingantacce in kuma ka bar wannan ka bi wani koma wanne ne shine ka bi son rai to yanzu kana nan tsakiya sai ka duba kaga wanne ne ka bi don la salisa lahuma ba na uku na'am ya isa to Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin ya nuna mana fata ya taimake mu da nisan tatta akwai tambayar da wani bawan Allah ya yi na wanda masu karanta tambaya suka miƙa mu ita suka ce sai yau to abinda tambayar take cewa bayan ya yi sallama ya yi gaisuwa irin ta addinin musulunci kenan sai ke cewa malam ina so a yi mini fakawa mutum ne ya auri mace ashe tana da ciki tana da ciki sai daga baya ya gane cewa tana da ciki zai iya rufa mata asiri ya zauna da ita haka ko kuma a'a zai rabu da ita yace ko kuma a idan ta aihu ya kyale ta haka sai ta aihu sannan ya koma harkar aurensa da ita Eh? ina tsammanin shi ne manufar takardar don takardar bata na manufar takardar haka yake nufi to dai mutum idan ya auri mace matukar ya tarda ta tana da ciki to auren ya mutu ba a auren mace da ciki don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka shayar da ruwanka akan shayarwar wani wato kenan kada ka tsara kada ka tsare shifkar wani ka ce za ka sa naka a aure, ko kuma kada ka shifkar shifkarka a cikin inda wani ya shifka an gane don haka auren ya mutu ba maganar wai in ta aihu auren yana nan ko bainan bainan babu shi wannan to ai babu daga zarar an gane tana da ciki shi kenan auren ya mutu to yaya idan mutum bai gane ba aka kawai ana nana na wata ɗaya wata uku tana ta ɓoyewa kai kuma dama tsoki kawai kake ba kama fahimta ba ashe har ta kusa haihuwa kai dai kawai ka samu amarya wannan kyalli-kyallin na ciki ne na juna ne duk bulbul din nasa na juna ne kai baka sani ba kana cewa ka samu kosassan amarya wata uku hudu kawai ta aihu aure ya mutu to saduwar da kuka yi ba a wannan Allah ya yafe maka ba za a yi ma haddi ba in ba ka sani ba sai dai ita sai ka kai ƙara wajen hukuma ka kai kotu suwa za ka kai ƙara to me yasa suka aurar maka da mai ciki sai ka nemi haƙƙinka a wajensu don su sun sani to idan aka tarda ba su sani ba fa ba ta da uwa uban irin sakalin nan ne bai sani ba shi ma ko kuma a ‘yan riko ce ba su sani ba za su maido ma sadakinka ko ba za ta maido ma ba za ta maido ma inda ita ta sani ta ɓoye amma saura ba su sani ba to amma ita ba ta sani ba in an yi ciki al'ada na tsayawa saboda yarinya ce amma iyayen sun gane sai suka yi maza maza aka baka da ba don haka ba kai da ba za a baka ba eh aka yi maza maza kana ta ni ba kaza kawai ce ba komi ni ba kaza ne a ba damuwa ina so a jira sai a yi kawai in Allah ya kai mu ka yi sauran eh to sai aka zo aka yi haka to iyayen ita ba ta san damuwa ba amma uwar ta gane ta gaya ba aka ce to wallahi mai maza maza mu rufa kan asiri mu mika ta sai aka ci kwaikwayo aka mi ma to sai aka fahimta to iyayen ne za a kai kotu su ne za su baka haƙƙinka su ne za a hukunta alƙali kuma shi ya san hukuncin da ya kamata ya yi musu ita kuma sai a yi mata hukunci na shari'a amma kai ba za a hukunta ka ba an gane? wannan ɗin mene ne a ciki na? ba a ba eh? to ku karanta mana yanki mene ake so a yi menene suke so ka faɗi tambayan ɗin eh me ya ce in kuma tambayar tana da faɗi ba ba ka gane ta ba mu aje ta mana sai mun ne ko waye ina aka ce a hana ta fita ya za a hana mace fita aƙidar mutanen nan ne na da can yan shishigi a ce wai daga ran da ta fito daga cikin uwarta sai ran da za ta fita daga gida a kai ta ɗakin mijinta sai ran da za ta fito a kai ta kabari wai fita uku kawai aka yarda mata aina Allah ya faɗa dama ya ce yanda yake barin matarsa tana fita irin fitar jahiliya don Allah bai ce kar su fita ba yace kada su fita ta irin na jahiliya wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatul ula ko kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudunina alaihinna min jalabibihin in za su fita ka gaya wa matanka da matan muminai musulmai duka da 'ya'yanka mata duk in za su fita su mazo da jilbab ɗinsu su lullube jikinsu sai su fita irin fita na shari'a amma ba a hana mata su fita ba wannan ainihin an yi haka ya zama zalunci ba wai ba a fita ba sai dai a yi fita irin na jahiliya ne aka hana ko kuma komi kawai zan fita to za ta tafi kasuwa za ta tafi kaza za ta tafi kaza irin yadda kake fita ita ma haka take fita su kusa kwado wannan kuma shine shari'a ba ta yadda ba don su hidimar cikin gida ne nasu amma idan dalili ya yi na fita za a bar ta fita amma kuma ba za ta fita haka kawai bayan ta ga dama kamar yadda za ka fita sai ta tambaye ka kuma sai ka duba ya dace a fita din in kaga bai dace ba ba gunda ya kamata a je ba to sai ka hana an fahimta amma gunda ya kamata a je ba za ka hana ba wani abu ya faru a gidansu za ta je za ka barta ba za ka hana ta ba don ba za ka raba zumunci ba الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجيدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ಬೇಕಿರುತ್ತೆ